abubuwa ne waɗanda idan mutum yana ƙoƙari yana aikata su to suna sa ma'auninsa ya nauyi kamar yadda muka yi magana idan an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan muna tuna ma ƴan uwa ne ce shi da kanshi yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya nauyaya ma'auninsa ranar lahira bayan kuma shi an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa da wanda ya jinkiri kuma sannan yana da abin da aka yi mai alkawari ma ba wai makan shi ba ma al'ummansa ma wanda ya ce wanda aka ce za a bashi a lahira shi yake da ash-shafa'atul uzma shine ake fata a ba maqamul mahmud a lahira duka duk wani matsayi da ya fi girma a lahira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ake fatan zai samu wannan matsayin to amma kuma shi da kanshi ne yake roƙon Allah ya sa mai ya na ma'auninsa ya nauyi to ai mun babu aula kowa ya dage kawai ina dan barno tuna mana adda da aka ce a yi ta nauyin ma'auni a can bayan littafin a farko aka ce idan ka zo kwanciya ka yi bismillah wadda ka yi jiya na sati a ba waccan ba a a wannan wadda aka yi tun farkon littafin aka ce kowa in zai kwanta bacci ya riƙa yi shine na ce tuna mana wadda ka yi jiya da za ka kwanta na wadda aka ce a yi ta ma'auni eh subhanallah wa di, <laughs> na mala zaji a kana sata amsa tuna mana kai tuna mana wadda ka yi wadda aka ce mutum ya zo kwanciya ya riƙa yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kwanciya yana yin ta sai ma'auni saboda a ciki akwai addu'a ma'auni ya nauyi mhm shine zaka karanta yanzu wadda ita kuma jiya kai ita zaka faɗi yanzu eh mina kaje mi ita ce ba fata jiya ba da aka ce kai sayyidul istighfar a can mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo kwanciya bacci yakan yi wata addu'a da daddare a ciki akwai maganan Allah ya nauyaya masa ma'auninsa shine muke so mu tuna wa kanmu yanzu cewa in shi kanshi yana roƙon Allah ya sa ma'auninsa ya nauyi to min bi aula kuma ba an barno ya kano wurin ko mu je na to ai ba wai abun to me kake cewa kenan yanzu an karanta an wuce shedan ne ba gaskiya ne mun yadda haka ne kana tafiya na zai ga wani abu daban in ka shigo na ba na mara wanda uwanka na ta abuja ya ce shi ya ce dan uwanka dan baro ya ce shi zai zo ka tura kawai saboda ya ga dan uwan shi ko duba ba fulatani kuma ya ce shi ba zai zo zai zo ya ga dan baro na wai ya dan baro na yake ne ko su dan borno na ba fulatani ba komi shi sai ya zo ya zo kawai ku buga baka kafi su wayo ba ne, <laughs> to in shi ya iya adda kai baka iya ba kuma wane ne ba wani yanzu daga wa zai daura wani yanzu shi ba ne in ya ji sai ya ce to shi bari ya biya addu'an kai kuma gashi ka kasa to dan wa zai daura ma wani iya kai da shi kai in kira shi kada ya zo <laughs> wuya wa ga <laughs> yawa kakkumanta a farkon littafin na har sai da muka ce a haddace aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sani kadiba shafi na shida a littafin aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya zo kwanciya mafi yawancin lokaci in ya zo ya riƙi wurin kwanciyar shi zai kwanta yakan ce bismillahi wa ba'tu jambi allahumma gfirli dhanbi wa khsa shaytani wa fukka rihani Wasakil mizani waj'alni fin nadiyil a'la aka ce mu haddace mu yi ƙoƙari mu rika maimaitawa in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi da duk irin wannan matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aka ce ciki mahallu shahid yana cewa wa mizani ya Allah ka nauyaya ma'auni na in annabi zai haka min babu aula kowa ya kokari ya iya haka muka ce ai da gangan na dan a tuna ne saboda in ba tuna ma kanmu muke din ba karshen ta an yi karatun a wuce a gama littafin ma mutum kuma shi bai yi kwata kwata to me amfanin dan ka dan ka sani bismillahi wada'tu jambi allahumma ighfir li dhanbi wa شيطاني وفك wa وثقل ميزاني واجعلني في الندي ala. wannan shi ne abin da aka ce kowa ya rike kuma yanzu watanni kenan aka bada to mun ƙara badawa na har kayi makin ko to kayi makin kuma wurin ya ɓace ma to yanzu an tuna ma sati da mai zuwa mu an shahada shi ma ka ɗauka shi ma sati mai zuwa insha Allah Allah sa muna raye to yau abin da za a yi magana nan ba na bakwai ne shine a sa'ayu fi khidmatil armila wal miskin wato mutum ya yi hidima ka yi ƙoƙari ka rika taimakon mata wadda ba ta da aure mijinta ya mutu ko saboda ko mijinta ne ya mutu ko kuma saboda an samu saɓani da mijinta ya rabu da ita to sai a taimake ta ba za a bata ta shiga cikin wani hali ba na sai ta ce kana son ta to me daga nan ba sai ka aure ta ba ta ce kana son ta dinda da kai mata hidima kai ma sai kaga kana so ba sai ka aure ta ba ai ma ba shine babban taimako ma ka yi mata hidima sai ita ta ce tana ganin kana son ta sai kuma kai ma kaga kana so to daga nan sai mi to na to ka ji ansa wai in dai wadda take gidan kai kake auren ta ba ita take auren ka ba to me matsala Allah zane ni ban sa abin da ya sa mutane suka ɗauki aure ya zama matsala ba na a'a dan barno bai yiwa bai yiwa a ka ga wadda kake so ita ma ta ga tana tana son ka shikenan kawai ka ce shikenan yanzu kina so na ina son ki ba matsala to zan aure ki wannan ta zo ta ce tana son ka kai kuma ka ga ba kai ba a gaskiyan magana ba zan iya auren ki ba yanzu kuma ba wata magana a musulunci na abota ku ta magana da mace ba gaira babu dalili babu shi ran nan nan shedan da aka yi magana aka ba mu labari ya ce wuri uku idan ya taso annabi Musa fa yake gaya ma ya ce wuri uku in ka tuna da ni to ka sha ba za ka halaka ba daga ciki ya ce masa wajen jihadi ko ya ce wajen jihadi in ka zo wajen fushi shine na farko yace duk sadda kai fushi in ka tuno da sharrin shaidan yadda yake yace domin lokacin da kai fushi nikan dawo a idonka nikan dawo a zuciyarka don haka ko baka ganin komi sannan sai dai abin da ya gaya ma mutum yace zai sha ce tsakanin idon mutum da fuskan mutum don haka zaka iya in kai fushi kai ma mutumin da kake jin kunya rashin mutunci ma sai bayan ka gama daga baya ka dawo kai tunda ka ce baka ba san sadda ka faɗi mai wannan magana ba to shaidan ne ya dawo cikin idon baka da kunya sannan sadda kai fushi sannan kuma a zuciyarka baka jin tsoro ka babbaro ta kawai lokacin baka jin gobe ta yi fushi yace yana sha maka cewa tsakanin mutum da wannan na biyu yace lokacin jihadi ina aka fita jihadi sannan ne zai zo ya rika tuna wa mutum tuna da ƴaƴanka tuna da matarka tuna da kazanka yace duk wanda ka ga ya gudu a wajen yaki shi ya zuga shi saboda ya san abin da zai samu in ya samu shahada sai ya je ya ce tuno da kaza tuno da kaza da mutum ya tuno da gida ya tuno da iyali ya tuno da ya sai falla da gudu ya ce sannan mace duk sadda kake ɓanta da kai da ita daga kai sai ita ya ce to ni ne ɗan saƙonka ni ne ɗan saƙonta zan dinga ɗaukar saƙo daga wurinka ina kai mata in dinga ɗauko saƙo daga wurinta ina kawo ma sai na ga yadda aka yi to da ba abota da mace da mutum su ta zaman su ce waye ce kawai ce ko ita ta ce abokinta ne ba wannan a musulunci yahudu suke yin wannan mace ta zo gida da wani ta ce abokinta ne su wuce ɗakin ta su kwana ko ita ta zo ya zo gidansu gaban iyayenta ya ɗauke ta ya ce abokiyar shi ce zai tafi da ita gidan shi sai ta yi kwana bakwai ta dawo su ce to ka takkiya kuma yanzu ba ka jin takkiya ɗin da ya za ta tafi wata ƙasa ba kowa a wurin ba wani naka ba ka ce mata takkiya shine chief guardian and counseling master takkiya to takkiya kada a yi ne precaution ne ai komi da yanzu mutumin da zaka tuka mota ya ce maka takkiya yana nufin fito kanka tuka ka tafi with caution ko ka bi a hankali wajen tukin ita ma in ta je can dutse yadda za ta tafi a hankali mhm to so da haka me matsala mata yawwa ga mamu eh kana yaro eh eh eh eh shi ma yana nan eh ku ƙara eh ba ku iya to eh eh shi malami shi ne bai tsoron mata <laughs> kai dai kawai ka ji tsoro dan warro to shi ne ka kasa tun daga wannan maganar da yi. kai da shi duka kai da shi da shi da ma wa'azin har yanzu ga kunan ai ko kun ci wa'aza ba ashe kuna cin ta ba har yanzu kuna shan waya ka yadda amma kuna sha abin da ya gaya maku gaskiya ne to gaskiya kun ji wa'azi sosai shi ma da ya maku abun nan ne cewa ya tun suna yara shi da ya auren shi na fari sai kawun shi ya kira su ya ce masu to eh? bayan shekara uku da aure kakansu ya ce to duk wanda ya san yana da niyan zai kara aure kara tun yanzu domin in ka wuce waɗannan shekarun ka kai goma to ba za ka iya ba to dalilin haka kawai yanzu da shi da kawun wanda ya gaya mai duk gasa nan sama suna ta cin azaba <laughs> wai kawun ya ce mashi wai wai in dai ka tashi za ka ƙara aure sai in kai waɗannan shekarun sai dai kana da abu uku na farko ka ce mulki na biyu kuɗi sai kuma malami babban malami kuma ƙarami ma ba zai iya ba ya ce babban malami ya ce babban malami to ala ya ta halin ne ko ashe san maslahan da take take tare da shi ko ya san maslahar shi eh what to eh now mu za mu haɗa wuri ɗaya ba mu haɗa sa ina a gida ɗaya a wannan kuma ina ruwanka kai ai baka san komai ba yanzu game da wannan magana kai da ɗaya kake da ɗaya wani karatu ka sani da za ka ba ka bata ba abu da yanzu ba ka je gida hana ka shiga gidan ai ma a bar wannan maganan kawai kada ta ji karatun ta ce wato kana tone tone a makarantar ma ka daina zuwa to kaga ina za mu za mu so mu kuma hana ka zuwa yaje yana tone tone na ai da za ka sa daina zuwa kenan yara ina ga ga to kai wanda bai ai faƙi dushe ila yuti ka taba ganin wanda bai da magani ya kasa ma kanshi magani ma wani magani likita ne ya mutu shi ma da ciwo to wa zai ba magani ai ba zai yi ba ai faƙi dushe ila yuti ai wani police an taba kai mai rigima wani mutum matan shi guda biyu suka yi faɗa da suka je police station din nan duk wadda ta yi magana ta maimaita magana ta maimaita magana in ya ji sai ya ce gaskiya kina da gaskiya a'a wannan ma in ta zubo magana ta zubo magana sai ya ce gaskiya kina da gaskiya to wa zai ma shari'a da mijin ya zo kawai ya saurare wannan ta zuba magana ta zuba magana ya ce kai gaskiya kina da gaskiya wannan ma ta ce gaskiya ya ce to police kai eh, wa za ka yi hukunci kenan ya ce ai fa shine Matan ka nawa ce matar shi da ya ce ban man su waɗannan tafi da su gida ni na sai kai baka yi masa hukunci tunda kowace tana da gaskiya a gaban ka ka kasa ka kasa ma gane ya ma aka yi to kai ya zaka kai wannan hukuncin to na kai dau abin shi ya tafi gida ya je sasanta abin shi da kanshi ba zai iya ba ai baka san wannan abin ba ba za ka iya ba baka sani ba ba za ka iya ba kawai dan Borno kai shuru kai kam shikenan an gama to wani cima ta shi ma ta ta ita ta yi murna tana jin daɗi da Allah ya taimake ta bai zuwa nan dan kullun nan ake zuga mutane <laughs> zuga mutane amma wanda shi kuma bai da ita ko wanda shi kuma ɗaya shi yake so ta aure aka zo dalili ne ya samu ba shi ko ita ta samu to sai abu nan ba so nawa wasu suka zo suka suka auren suka ce suna jin daɗi mu ba ruwan mu mu laifi yanzu ba irin wanda ba alafta lafta bana ba ba wani abu almuhimmu dai ba shi muke magana ba amma dai almuhim babin shine matar da ta rasa miji ta hanyar ya mutu ko ta hanyar an rabu al'umma kada su bata ta shiga wani hali na barna ko ta lalace shi yasa qur'ani yace in an rabu da ita to a bata wani abu ma a san mata wani abu da za ta je ta ci gaba da rayuwarta duk da lokacin da aka rabu da mace idan aka ce za a sake an sake ta takan zo da fushi ko wajen kwashe kayan ko wajen wani abu amma duk da haka da za a ɗau wani abu a bata to ko ta jefar da shi kakka dawo ka ɗauka ban mata za ta dawo ta ɗauka ko kuma aboki ya kwashe kayan ta ɗauka mata sai sun je gida ta ce ina abun nan ma saboda lokacin da mace take ɗakin mijinta ba ta gane ta shiga matsala radda ta ba ɗakin nan sai ta koma gida kaga dai inda tana da ɗaki da ta bar gidan yanzu ɗakin ko dai an ba yara ko ya koma ɗakin kaji ko wani abu ta haka yanzu ta koma gida ba ta da wurin kwana ba mai sai mata sabuli ba mai sai mata duk wani abu da ta sani abun nan da ta dan rike inda ta tafi da shi zai zama mata guzuri shi Allah ya san zukatanmu ya san halin da za shiga shi yasa yayi wannan tsarin cewa in an rabu da ita a bata wani abu idan ta koma gidan nan za a rika rena ta na taba gaya maku nan wani na je wurin shi sai naga ana ta waya doguwa ana ta waya doguwa har dai aka gama wayan nan sai ya ce ka yi haƙuri yana sasanci ne tsakanin wata mata da mijinta zai ƙara aure ne sai ta ce ita kwata-kwata bai sai ƙara auren nan ba ya ce a'a gida biyu ne ga gidanki ga gidanta ke ki zaɓi naki ita ma a ta ce sam sai ce shi kuma sai ya yi sai ta yaji ta tafi gidansu sai ya zo ya kulle gidan inda take ya buɗe wancan sabo Ya yayo amarya kawai aka shige cikin sabon gida yayi zaman shi ya kyale ta tunda dai ita ta tafi gidan da kanta bai ci mata komai ba to shine ran nan a gidan iyayen sai kawai kayan shayi sun kusa karewa bombita ya zama saura kaɗan kuma da yaron ta guda ɗaya zai tafi makaranta sai ta haɗa mai shayi da ya dawo ma sai ta haɗa mai sai kananta shi kuma ya dawo yana neman kayan shayi babu ya ce ina kayan shayi ta ce ya kare. wani na haɗa ma shayi sai ya ce a ah, ya kawai zaki ki baro gidanki ki zo ki zo ki zauna mana gida da safe na ga sauran kayan shayi kuma yanzu yanzu an zo yanzu ba shi ta ce a'a ni za ka yi rashin kunya ya ce eh an maki sai me ta kai mai mari kawai sai shi ma kauta mata mari to shine ta fashe da kuka ta ce wannan yaron sadda yake gidanta sadda take gidanta duk sadda ya ga dama zai zo gidanta kawai ya ci ya shayi komi amma yanzu ta dawo gidan har da mari saboda kayan shayi ya mare ta Shi ne ta bugo waya tana roƙon wannan dan girman Allah ya kira mijin nan ta komo gida shi kuma ya ce ba za ta komo ba sai ta yi wata shida ta ji gidan sosai ya ce in aka ƙare mai waya kuma a kanta to saki ne wannan ya yi saki ɗaya kenan in ji aka ƙare mai waya a kanta to ya yi saki ɗaya sai wata shida to mu kuma mun zo ana wannan magana mun ƙare mai waya ta a saki ce to yanzu ka kare mai magana aka tambaye nace ka ku kare mai magana sai bayan wata shida nan saboda yanzu ya ce in an kare mai waya saki ɗaya kenan sai ta yi wata shida a gidan nan ta ji to kaddara to haka ke faruwa a nan wata rana na taɓa yin wani karatu sai wani ya same ni ya ce jiya ƙanwashi ta dawo gidansu ya ce da ya yi niyan ya ƙyale ta kada ya mata magana amma tausayinta ne ya kama shi yanzu har ya zo ya tambaye ni ya ce mata magana ko kada ya mata magana ya koma wajen aikin shi ko daga kasuwa ne sai tara ta dawo gida ya ce da dare ya yi yana da mata biyu suna zaune a falo da dare ya yi sai ya ga duk sun tashi sun shige ɗaki sun bar a falo ba wanda ya ce mata to wance ya za a ina za ki kwana ko ne abu suka tashi suka bar ta kan kujera ɗaki can da daddare da ya fito sai ta rabba, wadda ta mata alfarman ta ce shiga ɗaki na ko shiga wani wuri ba ruwansu da lakarin, ba nan yake ba ko dai wani wuri akan ba da suka batta sai kawai ba su ba ta zane ba ba su ba ta filo ba sai cikin hijabinta ta dawo ta kudin duniya cikin hijabin sai ta ya kama shi ce ka gani yanan tana gidan mijinta yanzu duba abin da aka yi mata sannan da safe kuma ya fito kawai sai ƙara ta da ita a falon nan zanne sun ba ta kunu cikin kofi da ɗan ƙosai guda tana zaune a falo tana kurɓa sai tausayin ta ya kama shi ce to kaga wanda take gidanta ta yi abin da take so yanzu gashi ta dawo gidan dan uwanta sauran yan kayar da suka yi mata to yanzu wannan in ta dade gidan nan ya za a yi to shine yazo ya ce mai yanzu malam wannan da na yi niyan tunda da ya tahowa ta ba mu ba musan dalili ba kyale ta nace yace amma tausayin ta ya kama shi gaskiya ga wannan yadda aka yi mata jiyan na kare mata yau haka ba zai ji daɗi ba ka san mutum dan uwan shi nace gaskiya ka ne nace kira ta ka tambaye ta me dawo da ita gida idan ka ji ba wani dalili bane kawai mata faɗa ka kira mijin ka ce mai yayi hakuri. in ma shi yayi kuskure ka bashi hakuri mata shi ta koma gida sai ka keɓe shi gefe inda yayi kuskuren gyara mai in ko ba kuskure ka ce ai ta haƙuri mu ma haka muke ta haƙuri da su koma ɗakin ta kai haƙuri saboda ka gani to auna to wata in ta dawo gidan nan har mace ita ba ruwanta yadda ta haifa ma fa tana iya mata gori in ta ga nawa wata rana kawai ta zo ta ce wai me za ku dafa ta ce ina ruwanki ke ragaya a rataye kida ina ruwanki da zaki tambaye min zam. kina ɗakin ki dai kika taho da haka yanzu kin zo ki mimmike mana kawo yanzu baban ku yana so yazo duk in yayi magana kina ta kallon bakin shi a yanzu fita kawai waje ki zauna waje ana magana kina kallon bakin mutane waje ki zauna ta je ta shiga ɗakin wata ta ce da Allah ke haƙuri ni ma my sweetheart ya dawo ko za ki ɗan fita ta fita ta je ta can ta zauna a zuwa ce ta tare hanyar bayi to ta tafi ina a lokacin to sosai to kaji ko to shi in an zo aka dafa abinci ba ta da ikon ta tambaye me za a dafa idan aka dafa nama bai isa ba sai a ce ke ki yi haƙuri ko in an zo shan shayi madara bai isa ke ki sha bunu kin yadda kina zaman ki kika tashi kika taho in ba wurin kwana to falo kan kujera in ba ya sa'a ba a ce dama fa kujerun nan sadda kike gida duk ke kika babballa su yanzu kuma kin ƙara dawowa za ki babballa su da an tafi bayan kin tafi an gyara su yanzu kin dawo za ki ƙara babballa su ba abin da ba za ta gani ba to in kauda da ta fitan nan ma tana da ƴan kuɗi ƙannanta ciki har aikenta anti ma za su rika cewa anti kina da sako to in ta ga haza kaga sai ta ce a so mata indomi da kwai guda biyu to dama da kuɗinta tana da sabulu in ba sabulu ga 'yan kuɗinta inda wani abu ga 'yan kuɗinta shi yasa Allah ya nuna in ta yi fushi sadda aka rabu ko an rabun ka a batta kana a bata wani abu to yau kaddara ta je ta daɗe kuma ya ƙare a yanzu da kuke gani zamanin nan ga 'yan mata nan ba adadi ba su samu miji ba to ya kuke ganin wadda ita kuma ta yi aure ta fito wata kuma ta fito da 'ya'ya wata sai ta ce maka tana da 'ya'ya biyar to yanzu kai 'ya'ya biyar in ba dama so kake kai yanzu ba maganan sha'awa kake ba maganan so kake ka taimaki wani ko ka taimaki marayu ko ka taimaki miskinai yaran sun zama cikin miskinai kana so ka taimake su kuna gani yara kai da su ga naka yaran ka san kuma dai ai baka auren mace da 'ya'yanta ka ce baka taimakonta to kuma matsalar shi ne. wadda ta zauna da wani har ta haifi 'ya'ya biyar to raba ta da shi ba zai yiwu ba ko in ma ya mutu ne ba za ka raba ta da shi ba in ma yana raye ba za ka raba ta da shi ba don dole wata rana matsalar 'ya'yan nan sai ta taso kuma sai an tuntuɓe balle akwai mata a ciki shi yasa ka ga wani da muka karanta can aka ce shi ya yi ya bincika game da mata irin wanda zai aura sai da ya tambayi guda ɗari ba ɗaya amma gobe sai ya ce to gobe duk wanda ya haɗu da shi idan bayanin da ya mai a irin matar da zai aura to irin ta zai aura in aka gaya mai kawai irin ta zai aura Shi ne da ya fita kawai sai gamu da wani asalinsa malami ne amma na so a naɗa shi alƙalanci shi kuma bai so sai ya ce bari ya yi haukan ƙarya mun karanta nan saboda haka ne kawai sai hau dokin kara kawai yana gudu cikin gwa an gan shi kawai kan dokin kara ce abin nan ne shi ya bada labari malami sai fito da safe ya gamu da shi akan dokin kara yana sukuwa saboda haka sai ya ce mashi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji yayi alƙawarin cewa gobe duk wanda ya haɗu da shi irin matar da ya gaya mai ita zai aura gashi ya fito ya gamu da mahaukaci ya ce amma duk da haka barin tambaye shi wasu mahaukatan suna da basira hamu littafi garin ma'ukala ul majani ya shi ya tambaye shi sai ya ce mashi ai mata kala uku ne kawai kai ka sha wahala ka kala uku ne ba su fita daga kala uku gudu nan kada in taka ka da doki ya gudu ya ba shi wuri ya ruga da doki sai ce gashi mutum kamar mahaukaci amma kuma ya yi bayani cewa ga irin abin nan din ne ga mata kala uku ne bari ya bi shi ya ji kala na me yasa kala da wace da wace ya bi shi da gudu ya tambaye shi kala uku da kace kamar da wace ya ce in malaka wa in malahu wa in ma alaika shikenan uku ne an gama kudin kada in taka ka da doki ya ba shi wuri ya gudu har da ya bi shi bayan gari ya je same shi ga ya yadda dokin karan nan ya zauna yana ta karatu ce da na dauka baka da hankali ce da hankali na haukan ƙarya nake yi saboda ana so a bani alƙalanci na ce ba na so aka ce sai na yi na ce bari in yi haukan ƙarya kawai ba a wadda alƙali mahaukaci dai ba a bashi alƙalanci saboda kada in je lahira a daddaure ni ni na karanta hadisi wanda duk yayi shugabanci tsakanin mutane kaza sai ya je lahira a daddaure sai dai adalcin shi ya kwance shi ko ya ɗaure shi kuma saboda haka shi ba zai yi ba ya ce to ga abin da ya dame shi ya ce mata kala uku ne In malaka wa in malahu wa in alaika ya ce kaga lakan nan ita ce wadda tashin farko kai ne mijinta ka neme ta tana son ka kana son ta tun farko bata auri kowa bata san kowa ba sai kai to wannan duk abin da kai mata sai ta ce haka ake yi ko ta hanyar hidiman gida ko ta hanyar mu'asharar zaujiya bata san komi ba dama sai wanda ka nuna mata wannan shine auren da yafi kowane aure daɗi na biyu shine lahu ba ta son ka kai ke son ta ka nace sai ka sai ka aure ta to ita wannan ba taka ba ce tashi ce wancan da take son kullun sai ta maida ka shi sannan take jin daɗin zama da kai in kaga ta yi ma dariya shi ta tuno sai da ta maida ka shi sannan ta yi dariya in kuna zama aure sai ta maida ka shi sannan ko menene take jin daɗi ya ce to durar da zuciyarta ta kasa maida ka shi ba za ka ji daɗinta ba kwata-kwata zaka ga ta nema fushi ta nema rashin mutuncin da baka san irin shi ba to zuciyarka ce ta kasa maida ka wancan din zaka ba zaka ji daɗin wannan sai dai wataran wataran ya fito to akwai alaika kuma alaika yace shine ka aure ta da ƴaƴanta to kullum wani lokaci kana zaune da ita tai shuru to abinda take tunawa ƴaƴanta da ke wani wuri ko sun ci abinci ko sun sha kowane hali suke ciki in ka ce tunanin me ke ta ci ba komi to duk abin da take so ta samu a wurinka tunaninta wajen waɗancan 'ya'yan za ta kai shi in ka ga wani abu ya ɓoye ko ta abin nan ba kullum tunaninta ya za a yi waɗancan 'ya'yan nan fa su rayu don ta san halin da suke ciki ba ko ta haifi wasu da kai ta fi tausayin waɗancan da ba sa gabanta akan naka da kuka haihu yanzu tare to wannan ita sai dai kai haƙuri in kana kallon kayi dan ka samu lada sai kai ka rika tuno da lada ba daɗin zaman da ita ba amma ka tuno kai kuma lada kake samu ya dan fito don ka tuno wannan shikenan dan bano haka ne kana da shawara ko to yi eh ni zaka ba shawara na faɗin wannan karatun ga masa bari ce masu me shekara arba'in <laughs> ta ai sun ji daga wurin ka yanzu na su matan ne za su jira ka yau sai sun ma kunut ka manta da suna nan ko so suna nan ga nan, suna nan suna jinka suna jinka sai haƙuri ko an murna ya ce wai ni ba za a ji daga bakina ba yau kana so ne ma ta su jin karatu kwata-kwata yau ni ba ruwa na ɗan murne faɗi eh shi ne na wacce ka ka zo ni ka jawo yau yau ka gaba ta sun ki buɗe karatu na nesa lamar rage aje kai ma ka zani ala wani ka sa wanda ke so tuna cewa wai na taɓa ba da labari na ce na ce cost of immigration sun kama wani suka zo bakin boda suka kama mutane a cikin mota sai aka ce wani tsoho ya sauko ya ce ba zan sauko ba aka ce kowa ya fito daga cikin mota ya ce ba zan fito ba ya ce ya ki fitowa an ki shi ne sai immigration din ya koma yana gaya ma 'yan uwansa ce wallahi baba in baka fito daga cikin motar nan ba sai neman rashin mutuncin da baka taba gani shi ba ya ce wallahi kariya kake baka isa ba aka ce bai yace wallahi baka isa ba ai yace ni da na zauna da mace ɗaya shekara 40 shine zaka yi man rashin mutuncin da ban taba gani wallahi ƙarya ka tashi da ƙarya ni ba irin rashin mutuncin da ban gani ba tunda ne shekara 40 da mata ɗaya in ba su shawara ai yayi zaka dan kyale su kawai wanda ya ci duka irin naka ya koya daga wurin ka ba kenan <laughs> ba na to wannan abin ya sa shari'ar musulunci dan ya zama tana tafiye da kowa sai ya nuna wadda ta rabu da mijin nan ko ta samu ta auri wani ko bata samu ta auri wani ba kada al'umma su manta da ita tana da buƙatar taimako ko ta ce bata da shi ƙarya ne matar da take da mijinta a cikin gidan miji ko da ba a yi magana mu'asharar zaujiya ba ta saba komi a kawo mata a kawo mata cefane a saya mata in sallah ta yi a yi mata ɗinki komin ti yadda kake ganin mutum yana da talauci yakan damu idan ya kasa ma iyalansa hidima inda yana da hankali kaga ya damu in sallah ta yi kasa yin komi zai damu wata rana wani mutum yana yana yana shusha ne yana nan waje aikin wata rana sai ya ce shi daga yau insha Allahu in dai aka ce maka daga farkon shekara yayi daga nan zai fara asusu yana tanaji saboda in sallah ta yi ya ga yayi ma yaransa da iyalinsa hidima ba sai ya sha wani wahala ta wani abun nan ba Ya ce rashin tanajin nan kana da karamin karfi da wuri ya ce babban illa ce ina ce mai ya aka akai ka gane wannan karatun sai ce wallahi komawa gida ya gab da sallah shi bai tanaji komi ba yaran ma bai ma sama masu abin da zai masu dinki ba sai yara suka zo suka ce baba mun ga sallah ta kusa ba mu ga ɗinki ba ba mu ga kaya ba ba mu ga takalma ba ba mu ga komi ba baba ka so mana komi ba ya yi shuru ya ce wallahi wai da hali ya ce yaran nan kawai sai suka fashe da kuka ya ce haka za mu yi sallah haka za mu yi sallah suka yi ta kuka ban da fa matan matan shi biyu su ba su ce su yaran matan ka san kuma ta yi ma zuwa kai ku same shi ko ku ji suka yi ta kuka suka yi ta kuka suka yi ta kuka da ya ga yadda wata ƴar ƙarama take kuka ya ce wallahi shi ma sai fashe da kuka sai ɗaya kuma cikin ƙananan ita koma tana share mai hawaye tana cewa dan Allah ku daina kuka kun ga mun sa baba kuka shi ma ku daina kuka tana gaya masa wannan dan Allah ku daina kuka kun ga mun sa baba kuka shi ma ya kuka yace wallahi malam da na fita daga nan na sa takalma na yace sai na yau Kaduna kawai yace sai na yau Kaduna na zo duk wanda na san muna mutunci da shi sai da na je na nemi rance wurin shi sai da na ga na yi yaran nan kaya kafin na koma ya ce wallahi kafin na sallan nan sai da yi ma yaran nan kaya ya ce saboda kukan yaran nan in yana zaune a gidan nan wallahi ba zai iya bacci ba to nan ina so nuna maku ne duk wanda yake da abin nan baya jin daɗi a ce ya kasa mai iyalinsa komai to sai kasance akwai al'umman da suke kallon waɗannan dinnan in an kasa akwai wanda ke taimakon su misali in miskini ne mutum ba yadda zai yi an taimakai an taimaki iyalinsa ya kuke ganin wannan abun kun san dai za su yi murna ko to in sun yi murna Allah ya yi murna shine abin da muke so mu tabbatar nan na samun yadda za a ce a samu lada don haka yi ma miskini ko matar da bata da miji kuma wannan shi ne babban ginshiki ne a cikin musulunci shi yasa da Umar dan Khattab ya ce in an kawo dukiyar Bahrain ya ce daga ran nan za a yi tsarin da matar da bata da miji ko miskini ko fakiri ko marayu ya ce ba wanda zai ƙara zuwa gaban wani ya tara hannu yana neman wani abu bi idinillahi ta'ala za a yi tsarin da gwamnati za ta ɗauki ɗawainiyarsu ba ruwansu yahudu suka ce in ko aka yi haka to sun faɗi kenan ba su ci nasara ba su kasa aka kashe shi a dalilin wannan ba ƙaramin abu bane musulunci kulawa da waɗannan lura da matar da bata da miji ta hanyar ta mutu mijin ya mutu afwan ko kuma an rabu ta kasa samun wanda zai aure ta sai a kula da ita a taimake ta fa an abi huraira radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko qala annabi sallallahu alaihi wasallam asai alal armila wal miskin wanda duk yake yin kaiwa ya komo yana taimako tsakanin matar da bata da miji wadda sun rabu da mijinta ta hanyar ko rasuwa ko ta abun nan wal miskin da miskini wanda ba shi da komi kal mujahidi fi sabilillah matsayinsa kaman wanda ke jihadi ne saboda ɗaukaka kalma Allah au alqa au alqaimul layl as-saimun nahar ko kuma wanda yake tsayuwa da daddare yana ta sallah wanda da rana kuma yana ta azumi kun ga bautan ashe ba karama bace wani zai iya yin wancan ne wani kuma zai iya yin hadda wannan ko ya hada dika? wa yumkinu an taksiba hadha thawab aljazil yace zaka iya samun wannan lada mai girma law sa'aita fi khidmati faqirin da zaka yi dawainiya kai hidima akan tsakanin wani faqiri ay fa qaddamta awraqahu ali jam'iyya khairiyya mathalan ko ba kai kai mai ba a ce ka gabatar da takardarsa a wata cibiya da suke taimako kawai ka ɗau takardarsa ka kai don a taimakai ku duba wannan fa ba kai kai mai ba ma amma kana da hanyar da zaka iya kai takardar shi a wata cibiya da ke taimako sai aka taimakai ko ita matan aka ɗauki sunanta aka kai a wata cibiya da ke taimako aka taimake ta shikenan saboda haka wannan wani menene din su masalan liyudarrisu halahu saboda su lura da halin halinsa wa yutuhu hajatahu su biya masa bukatar shi in sun mai wannan shikenan an taimake shi kama yumkinu an taksiba hadha thawab al-azim kamar yadda za ka iya samun wannan lada mai girma lau sa'aita fi khidmati armala. da za ka yi hidima wajen yi ma matar da bata da miji hidima ka taimake ta duk da malami ya ce ai sai ta ce kana son ta to daga nan sai ni? in kai ma kana so ba sai ka aura ba ba ka ƙara taimakon ta ba kenan babban taimako in kuma ka ga dai a'a taimakon ta kawai za ka iya yi ba za ka iya auren ta ba shikenan sai ka ce mata gaskiya ba za ka iya auren ba kai kana taimakon ta ne saboda Allah ba sai aure ya gitta ba a'a ba ni da halin yin aure yanzu koko a'a ba ni da bukata aure irin naki ko da kake bukata zaka aura kenan gaskiya guda ɗaya ita mace matsalar ta in tai maganar so ita dole a ce ana son ta wai in an ce ba a so ta ba sai ta ce an wulakanta ta amma kuma ba gara gaya mata gaskiya ba ba ca kai baka son ta ba in ta ce tana son ka ka fara cewa ahabbakillahu alladhi lahulari fi shikenan kai mata hadda kai mata adda daga nan ka ce ki hakuri ba shikenan ba a'a magana aure baka da halin yin aure yanzu ko baka da muradin da ko ba irin wanda kake so ba kenan duk ba sai kai mata wannan bayanin ba ka ce a'a ina fata dai Allah ya baki mafita shikenan wata ba za ta yadda ba ita ci gaba da nacewa to amma dai abun nan ne sai a tausaya mata a mata magana mai kyau wadda za ta ce ba a yi mata wulakanci ba ko ba a yi mata wani abu ba gaya mata gaskiya ta yi hakuri. Allah ya bata mafita ya fito ko saboda haka wannan yana da matukar mahimmanci mutu ya lura da shi saboda haka ba a kyale su haka nan su tozarta ko har su ga su ba yadda za su sai sun bi wata hanya mummuna saboda su ci gaba da rayuwa wa hiya allati mata anha zawjuha shine wadda mijinta ya mutu wa taqdi hawaijaha sai zama abin nan ba sai a rika bata ana taimakonta ta rika biyan bukatunta na yau da kullum wa hadha laysa bil amri al asir wannan ba abu bane mai tsanani wanda za a kasa da an tsara abu li'annaka law fashash fash ko fatashta ai fi ahli qarabatika da zaka fatashta kenan law ai fatashta da zaka bincike a cikin yan uwanka satajidul ba'd mimman mata anha zawjuha zaka samu daga ciki akwai wanda mijin su ya mutu min ammatin na yar babanka ne au ko 'yar'uwan mamanka au jadda ko cikin kakanninka ma fa taqdimuha ay wa bi khidmatiha wa shira'i hajatiha idan ka dinga mata hidima kana saya mata bukatunta taksibu thawabal jihadi au qiyamul layl zaka samu lada kaman ka je jihadi ko kai sallar dare to da za a yi haka akwai damuwa kaga wadda ta gabata da sha'awa aure kuma ana yi mata wannan hidiman ba sai ta zama ta tabbata Allah ba kawai har ta mutu ba sai ta ƙara aure ba ta ji bata da bukatar shi ta gaji bata so ko mijin ya mutu gashi nan ma ta iya tana tunawa da mijin da abin nan ba to kaga shikenan domin wata fa takan tuna da mijin nan sosai kai ma in ba ka yi ƙoƙari ba wata rana wannan ya isa ya haɗa ku faɗa kawai wata ran tana tuna da wanda ya mutu nan ta ce Allah sarki mutuwa mutuwa ba ta barin wani saboda wani oh in man da kaddara inna lillahi wa inna da ina ni ina auren wani wani fa yaron da can yaron mai gidanmu ne ma a wani zuga shi da kawai auren riwa shi da miji inna lillahi wa inna in ba ya sa'a ba wani wata ran aka ce da wata ta ɓaro irin wannan magana ya aure ta mijin ya mutu ta zo ta tuno da mijin nan tana magana shi ma da ya iya hauka kawai sai tashi ya nemo diga ya ce an shi ta ce me zan da diga ya ce je ki tono shi kaga kumallo ya motsa kenan a ga wallahi ya je ɗauki ga diga nan je ki tono shi kaga irin wannan hmm. rigima ce sosai akwai wanda aka taba zowa rigima ana aka tambaye ni ita mijin ya tada da miji an yi sababbin gidaje ba gama ba sai mijin ya mutu da aka raba gidajen nan sai aka ba kowace matan shi biyu sai aka ba kowace ɗaya saboda yana da su da yawa har Abuja akwai sai aka ce a matan nan tunda da aka ne a ba su dai cikin gidajen nan cikin kasan su aka ɗauki dai aka ba su ita kuma wannan da aka ba ta sabo sai ta auro wani to akwai hoton shi a jikin kofar abun nan din an riga an sa hoton shi ranar yan uwan shi suka zo suka ga hoton alhaji baya nan jikin kofa sai suka tambaye ta ta ina hoton da ke nan ta ce wanda ke ta ce hoton alhaji da da ke jikin nan ta ce na cire shi kika cire ta ce eh. mijin da na aura in ya ga hoton nan sai ran shi ya ɓaci baya so sai ya ce a cire shi shi yasa na cire shi na kai can ƙarƙashin gado na aji ya suka ce ai ko za to wallahi sai dai ku fita daga gidan nan ya za a yi gidan dan uwansu kuma har wani ya isa ya ce ta ce a to shine miji na yanzu shi wancan ya riga ya mutu kuma shi wannan bai so sai mu ba hoton shi mu bata saboda abin nan ba to dole sai ta cire shine aka tambayan wai ta yi laifi da ta cire na ce ai ma an yi kokari da aka bari har wata guda ana zuwa gidan ai ni da na zo ma za a cire shi in ce ce gaskiyar magana ni tsakani da Allah bani iya ganin wannan a cikin yanzu gani nike kamar mu biyu ne a gidan haka tsakani da Allah cire shi ni ma ranar da na tafi a cire nau ka <laughs> za yin bari kamar fa ka gan shi ne a askirin ɗin wayarta za ka yadda alaƙar ku daban ta ƙare ya mutu to ni ma yanzu da na mutu shikenan a cire ni amma a zo a bashi ni wani abin malam to a wadda kali da Allah wannan to yanzu ta yi laifi malamin dama hoton ne ba ma mai mahangar shari'a muke ma na ɗata hoton ba a'a yanzu shi wani ya yadda yana ganin wannan hoton nan ya zo ya shiga cikin wai sai su ce wai su matan su a ah, to ai gidan shi ne dai asali ina gidan shi ba shi bane na shi bane yanzu gidanta ne ayin ta ga dama ma sai ta ce ma ƴan uwan nan tunda kuna man wannan maganan daga yau kada ma wanda ya ƙara zo man gida tunda kuna zuwa ku bata man kuna so ku kashe man aure kuma saboda haka ku ƙara zuwa tunda kun ce sai na cire hoto ku ƙara zuwa da haka mu za mu haɗu can in kuna da wata sabga ma haɗu mai zumunci a can amma dai nan gida ka ƙara zuwa gida na saboda za a ɓata min aure yanzu wancan shi ya riga mutu Borno to haka in za ka iya yi kuma ba za ka iya ba ka riƙe taka wanda ya riga wani kai da ita shikenan almuhafazatu ala ba'di adabil jumu'a sannan sai kiyayewa akan wasu daga cikin ladubban jumu'a wannan yana sa mutum ya samu babban lada kiyaye ladubban Juma'a wanda da yawa kuma mutane muna sakaki akan wannan mummunan banna ce rashin kula da ladubban Juma'a fan aus fan aus bin aus al-thaqafi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay yaqul naji manzon Allah yana cewa man ghassala yawm ce jumati waqtasala da kaga ga sunan mana biyu thumma bakkara wabtakara ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة عمل عمل عمل سنة بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها wanda duk ya tashi ya tafi masallaci sai ya wanka wasu suka ce ya yi wanka wankan juma'a wasu suka ce waktasala ya yi wanka ko ya yi wanka irin na janaba a ranar juma'a wanda bai samu waɗannan ɗaya ba za ku gani gaba sai ya alwala sannan ya tafi da sassafe ya je kuma ya matsa kusa-kusa a lokacin da aka je juma'an nan ya tafi a ƙasa bai hau abin hawa ba ya je tsaya kusa da liman ya saurari huɗu ba bai yi surutu ba to za a ba shi lada a wannan juma'an nan kaman kowane taku ɗaya da ya yi za a ba shi ladan aikin shekara guda kuma da ladan banda ma abun ya yi ƙiyamun lailin su ya yi azumin shekara gudan gaba ɗaya kaman ka yi shekara guda kana ta azumi shekara guda kana ta ƙiyamun laili za mu ji sharhin hadisin gashi nan zai ta bayanin duk waɗannan kalmomin a dunkule ne nan yanzu gashi nan kuma hadisi ne rawahul imamu ahmad shi kuma cikin fatawar rabbani juz'i na kaza wa tirmidhi wa abu daud wa lafz lahu wa nasa'i duka wa ibn majah wa darimi wal jami' wa ibn khuzaima wa sahahu an sa wa sahahu al albani fi sahih al jami' shi kuma gashi nan duka nambobi ga sunan mai littafin ya duba fa khutwa fa khutwa wahida taku daya da zaka yi ku ji taku daya sawunka ilal jumu'ati zuwa ga sallar juma'a mimman adda hadhihi al-adab taku daya ga duk wanda ya tsare waɗannan ladubban kuma da aka faɗi kuma kai taku ɗaya ranar juma'a bayan ka tsare waɗannan ladubban la ya'dulu thawabuha ay qiyam laylatin aw usbu'in aw shahr to wannan takun ɗaya ka tsayu da daddare gaba ɗaya baya kamo taku ɗayan nan kai ka sati ɗaya kana qiyamul layli bai kawo wannan takun kai kai wata guda ma kana yi ba zai kamu wannan takun ba ya fito innama ya adilu sanatan kamilatan wannan takun ɗaya daidai yake da kayi shekara guda cikakka kana ƙiyamun laili kuma kana azumi fata'ammal fi azimi hadha thawab kai mai karatu ka lura da girman wannan lada wa hadhihi al-adab تتمثل في الاكتسال ليوم الجمعة والتبكير والمشي إليها والدنو إلى الإمام وعدم الابتعاد إلى الصفوف الأخيرة وحسن الاستماع للخطبة وعدم العبث واللغو يا دنكل حديث غبادا yace wannan ladubban za a gansu ne fil iktisal liyawmil jum'ati inda mutun yayi wanka ko dan wankan juma'an ko ko mutum yana da janaba dan za a gani can gaba akwai hadisin da ke magana in mutum ya samu janaba ranar juma'a ya wankan janaba kuma ladan shi ta daban ce saboda haka <coughs> liyomil juma'ati wat tabkir sannan mutum ya tafi da sassafe da sammako wal mashi ilaiha da tafiya inda hali ba nisa ka tafi da kafa ko ka tafi a mota in ka je ka so aka soke ka dai ne aka soke ka ba za ka taka ba ka karasa ba sai dai baka kai wanda ya tako duka ba amma kai ma ka taka wal min al imam da kusancin liman a lokacin wa adamil ibtiadi ila sufufil akhira da rashin mutum ya zo kada mutum yayi nesa ya koma can sahu na baya baya yake a'a mutum ya tsaya sahun gaba gaba kada ka je kai nesa nesa ka koma sahun baya wa husnul istima'i al khutbati sannan kuma da kyakkyawan saurare da mutum zai yi wajen kuɗuban ana iya saurara wa adamil abasi kuma kada mutum ya wani abu na wasa wallahi ko abin da zai ɗauka mai hankali ya wani abu duk in ya kiyaye waɗannan to wannan shi za samu wal na'lam ayya shay'in abasa asna al khutbati ai ko duk wani abu abasun asna al khutbati duk wani abu da za a ce wasa ne ana khutba ai wannan yu'addu lagwan ana ce mai lagu shi yasa ko cewa mutum yayi wani ya shiru man qala li ahadin iskut wal imamu ya khutubu faqad laga duk wanda ya ce ma wani yi shuru a lokacin liman yana ba kai ka yi shishigi kai ka shiga abin da ban ruwanka ba a yi mutum magana ko yana yi ko tsakuwa a ɗauka a jefa mai kuskure ne ka jefa ma wani tsakuwa ko ka jefa mai ko ka mai haka sa ya tsaba ki ka ce yi shuru duk ka yi shishigi kyale shi zaka yi so bayan juma'a kai mai hudu ba Ma yanzu yana ta yi kyale shi illa masu aiki ne na'am ban ji ba ya fita daga cikin ladabi kyale shi za ka yi kakace mai komi shi nan ma ka gani ai saboda haka wa mallaga ai wanda fala juma'ata lahu kun ji ba wanda ya wannan lagawon ka ce ma wani shiru ko ka ɗauki tsakuwa ka jefa mai ko kai mai duk wannan in kai baka da juma'a sai da baka lada azar in ka samu faman masal hasa faqad laga ko tsakuwa ce ka ɗauko a goshinka ana kuduba ka goge ta ko ta goshinka ko ta ƙasa wadda ka tarar ka sa hannu ka goge kafin kai ana kuduba ka yi laifi wani zaka gan ana kuduba sai an kusa da sai fito da asuwaki kawai fara yi a baki ya fara asuwaki wai ya daɗe ka yi laƙad lagauta ba ce ba ya fito wa man qala sah wanda ya ce ma wani yi shuru shine sah faƙad laga ai man ƙala li sahibihi aw ibnihi as-saghir uskut ko mutum shine fassaran sah yi shuru wanda ya ce ma abokin shi ko dan shi dan karami in ana kudu ba yana ma shuru za ka bar shi kawai tai shi bata ba kan shi ba amma ɗanka ana sallan kudu ba suka ce ko ka ce ko ka ce duk kai wannan faɗan lagauta ba za ka ce mai ba da abokinka mai surutu da ɗanka da ka zo da shi ƙarami yana hudu ba yana magana kawai kyale shi in an tashi daga sallan ka gyara mai gobe ka ce mai ba a magana yin ana ai shi yaro ne dama so yaro shi fa abin da ake so mu lura da shi a tarbiyya da yawa mutane ba mu gane wannan ba yaro a taso yana ƙarami a ce yayi ta yin abu daidai shine abin mamaki amma a ce yayi abin da zai zama ba daidai ba a tare shi to shine ɗabi'a shi yanzu nan in yara suka kai goma nan muna cin karatun na wani yana iya tashi hawun da nan to ba zai hau ba to daga nan sai a ce ya sai a koma a zargi baban shi sai dai kawai a ce sauko ba a hawa nan yanzu sai an jima a hau ma za a hau ba a tashi a dirama baban a ta wasu maganganu a ta abin nan wannan shine abin da ba mu gane ba kowa ya zama ya san wannan mas'uliya ta yaro in dai yaro ne ɗabi'a shi lami lafiya lau a zaunar da shi to shine fa ya wargi sai a rika rike shi ana lallashi ana nuna mai ba haka ake ba a taimaki maman a taimaki baban in ma haka ne duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana sallah fa wata rana aka ce yana sallah da jikar shi wanda ake ce ma umama yazo kawai dauke ta in an yi ruku'u ya aje in an abun nan wata ran kuma yana sallan cikin hasan ko Husaini wani ya yazo yayi sujada ya haye bisa bayan shi aka dade bai taso ba hawa suna daukan ko wani ne ya faɗo wa manzon Allah aka dade haka ba na ga masallaci kun san yaran na an ci fitina ne ina sallah ya zo ya hau bayana ni kuma na tsaya na zama doki sha sai ya sauka da kanshi malam sani na ta share bacci mhm. kaga wannan akai ma akai haka yanzu kai za a cire ka liman to liman ya yi mai karatun amma ba wai wani ya haushi aka dade ba ma ya karanta amma an zo da alhaji da ɗan alhaji an mamare da alhaji an duddoki liman to wannan ne za a danne ka dan kai danne ka ko dan jikan kai zo danne ka a sallah ka dade a sallar nan ya ce mu ma fa muna da 'ya'ya fa mu ma fa ba a bi mu 'ya'ya ba abun nan bane zaka zo wa ya ce ba ka bari ya zo kai ka ce ya zo da ka mu lura da waɗannan baya abun mamaki bane yara su yi wargi kuma a gansu na abubuwa ita gyara masu hankali hankali wannan shi yasa za ku ga malamai kamar Sheikh Usman bin Fodio rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Ihya wa Ihmadul Bid'ah yake maganan cewa in har za a karantar da yara a masallaci to dole ne ya zama akwai mushrif wanda shi zai riga su zuwa duk wanda ya zo kawai ce samu wuri zauna duk wanda ya zo ya ce samu wuri zauna duk wanda ya zo ya ce samu wuri zauna to kaga in zai karantar da su ba za su yi hayaniya ba a wannan ba in ba kowa amma in ba kowa suka riga zuwa aka buɗe masa masallaci zaka ga wani daga nan sai su yi tsere zuwa bangon haka ne ko wani ya hau window wani ya je ya kunna fanka wani ya kunna wuta ya kashe kunna wuta ya kashe wani ya kunna fanka ya je ya haka ya rigingine karkashin ta duk amrun mumkin tunda ba kowa wani ya dau ya ta rubutu a allo wani ya zane ya ce wani ne ma a zuwa kibe shi da mari wani ya zana kai da kunne ya ce kai ne duk yara amrun mumkin ne su yi wannan saboda me ba mushrif to sai aka ce kada a yi a masallaci in ba mushri kada a yi saboda za a yi wasa za a yi za a bata masallaci sai da mushri ya fito ga yara su wannan ba abin nan ba haka a masallacin yayi surutu kada ku damu ku ta cewa ka zo mana da talla ka tsaya ran ne ya shiru ko kai ka kyale ku kyale shi kawai in an gama sallan ne sai a ce abin nan ne kuma in dai ya isa a kawo shi masallacin ko a zo da shi aka abin nan shi kada ku damu ku ce abin nan ba kai dai ka natsu ka saurari abin da zaka saurara iyaka abin nan ba wannan kuma ya zo wata rana kaga ya zo da shi kaga bai ji an yi bai zama ba sai ka ki zama kusa da shi ba wa man abasa wanda ya wasa ma bi subhatihi ko aw jawalatihi da cazbin shi ana ana ana huduma yana kada carbi ko yana ja aw jawala ko ko waya sai yana latsawa kun nan yanzu misali a masallaci muna cikin masallaci ba aka zo aka kawo ƙara aka ce gaskiya wasu ada ma karatu a cikin masallacin nan suna chatting da haka dole a je a yi musu magana a abin nan suna ta chatting din sun zo masallaci da wuri amma suna cikin masallacin suna ta chatting to ba a yin wannan aw bi ayyi shay'in athna al khutbati ko ma da menene mutum yake motsa ko yana faqad laga to shi ma ya lagu dan haka sallar juma'a ta tafi dama mun karanta cikin akhta da aka yi na ranar juma'a wala yanbaghi tafriqu bi adabil ta albattata dan haka ba a so ai sakaki da waɗannan ladubba na juma'a kwata kwata mutum ya kiyaye su ai kai la nukhsiru hadha thawab alazim dan kada mai asa kai la takhsir ko dan kakkai asaran wannan lada mai girma alladhi sayuqallilu ai sayuqallil ai mizanaka kathiran wanda in kai haka zai rage ma nauyin ma'auninka da yawa wa yamnahuka thawaba qiyam sanawatin kathira in ko ka kiyaye shi da kyau wannan zai sa wato ya zama ya baka ladan shekaru da yawa na ayyukan alkhairi ribat yawmin wa layla fi sabilillahi azza wa jalla na tara shine zama dako mutum ya zaman dako wannan in aka koma cikin wancan littafin yayi ina din ko cikin na mun yi shi tambaya ko yawwa ai sharhin bayanin sosai wanda ke so ya koma can ribat yawmin wa fi sabilillahi azza jalla zaman dako da mutum zai yi na kwana ɗaya da yini ya zama mutum an shi ya tsare wani wuri faqad rawa salman al farisi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ribat yawmin wa layla khairun min siyami shahrin wa qiyamihi zaman dako mutun yayi tsaro saboda musulunci ko saboda musulmai kare su yayi wannan abun nan ne dare ɗaya. to ya fi alkhairi a kan azumin wata guda da ƙiyamun layin. wa in mata in ko mutum ma ya mutu jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu to aikin da ya aikata a irin wannan zaman dakon zai ta gudana ladan wa ujriya alaihi rizquhu sannan za a rika gudanar masa da arzikinsa yana bin shi haccan wa umin alfattan sannan an amince shi da tambayoyin da za a yi na kabari fitintunin nan na kabari na tambaya babu walfatan huwa fitnatul qabri shine fitinan kabari za a amintar da shi babu na goma an tanwiya qiyamal laili qabla an-nawmi kai niyan za kai qiyamul laili kafin kai bacci ko ki niyan yau kin yi niyan insha Allah in dare yayi za ki tashi ki sallah da daddare ko za ka tashi kai sallah da daddare ko da baka tashi ba ka samu wata lada babba wannan niyan Fani na darda radiyallahu anhu yarfa'uhu abu darda yana jingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarfa'uhu ila nabi qala man ata firashahu wanda duk ya zo wurin kwanciyarsa wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-layl yayi niyan zai tashi ya sallah da daddare fa ghalabathu aynahu hatta asbaha sai idanunsa suka rinjaye shi bai sallar ba har gari ya waye kutiba lahu ma nawa sai a rubuta mai wannan abin da ya niyya cewa zai samu to zai tashi to duk ladar da inda ya tashi zai yayi sallar zai samu sai a rubuta mai kyauta wa kana nawmuhu sadaqatun alaihi min rabbih azza jalla sai baccinsa ya zama sadaka ce daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mai ya bashi sadakar baccin da ya zama kyauta kawai wannan kyauta ce ara'aita ahammiyatan niyya wa annaha tajri majra al-amal ya masu karatu yace kun gani kun ga mahimmancin niyya ko wanda niyyan nan tana tsayawa kamar matsayin aiki baka yi aikin ma amma dalilin niyya ka samu lidhalika nadruku khuturata man yanamu wa huwa la yanwi ada salatil fajr fi waqtiha shi yasa dalilin wannan muke ganin akwai hadari babba ga wanda ke kwanciya da daddare kuma bai kawo niyyan zai tashi ya sallah asuba a lokaci ba kawai kawai shi dai in ya tashi ba biya in bai tashi ba ma shikenan wannan mummunan ganganci ne da maza da mata in mutum zai kwanta ya yi niyan ya kwanta yana so ya tashi da daddare ya yi sallah ko da raka biyu ce sannan kuma yana so ya tashi da sallah asuba ya yi ta a kan lokaci a cikin jam'i musamman maza fi waqtiha wa inna ma tarahu yabda'u al-ma'ay munabbah ala waqti al-amal aw al-madrasa zaka ga mutum yayi setting alam shine yadba'u yayi eh, wannan yadba'u al-munabbah ya sanya mai fat alam kenan ya sa ala waqtil amal in aiki ne lokacin aiki sai ya sa alam saboda ya tada shi awal madrasa ko in makaranta ce mutum ya sa lokacin da zai tafi ko wurin aikinsa fa hada insanu ai misrun alartikabi ko musirrun haka wannan sai ya zama mutum ne musirrun alartikabi kabiratin min alkaba'ir ya doge yana aikata manya-manyan zunubai walau mata alaiha sa'ad khatimatuhu ya zan billah da mutum zai mutu a irin wannan halin ya damu da lokacin aiki ya damu da lokacin wani abu in zai tafiya ya san sadda zai sa time dan kada ya makara ko ya misin jirgi ko ya misin wane ne amma in ba inda za ya ba ruwan shi da sa alam dan lokacin sallah ko dan ya tashi sallah asuba ko dan ya wani abu in ya kwanta sai an gan shi da yawa yau zaka ga gidaje na lura da irin wannan da yawa maza da mata zaka ga wasu idan akwai makaranta lokacin ba hutu ake ba malam zaka ga da asusuba mutane na ta fitowa suna kai yara makaranta amma sallah asuba kwata kwata ba ka sa fita sallah asuba amma dai lokacin makaranta da yayi za ga sun fito wani ma mamanci akwai wata da na gani wata rana da kofin shayin ta ma a hannu ita ma tana kurba tana tuka mota za ta kai yara makaranta saboda mahimmancin abin amma ranan da ba makaranta to sai a kai karfe goma zuwa sha ɗaya baka ji motsin kowa ba suna tabaccin su ba abin da ya dame su saboda yau ba makarantar boko waran da yake akwai makaranta da asusu ba ka ji burum burum suna ta bari a kicin. suna dafa ma yaran kayan da za su yi amfani da su don zuwa makaranta ita wacce makarantar ta gaske Wadda suka aka yadda da ita ba laifi ne yin ta amma kuma ta addinin sai mai mata rikon su kai nan kashi in ita ce to da in tafiya ce mutum ya san muhimmancinta, ya san sadda zai tashi wata yanzu a himmanta in ka ce mata bai karfe shida kake so ka fita ku Abuja saboda himma sai ta tashi ta maka breakfast kafin a dawo sallah asuba da za ta ce ba na so kana fita hat with heart ba na son kana fita kana ba ci komai ba kai ka da ta yi ba wani dabara dabara da ka zuwa koyi na kai da ita da ba ta sai da takwas na safe yayi ku fito ba daidai ne haka kuskure ne sosai da haka wannan za a neman kuɗi saboda haka wannan shine abin nan saboda haka kuskure ne wannan ya fito ko saboda haka wa badalu ai menene qiyamul amma man nawa? amma wanda ya niyan qiyamul fajr yayi niyan zai tashi ya salla asuba wa badala asbaba zalika yayi kuma duk abin da zai bashi daman yin haka nan ne abin da zai sabbaba haka yayi thumma lam yaqum sannan sai kuma bai tashi ba ya kwanta bacci sai shu wala lauma wannan babu zargi da annahu laysa fin naumi tafriqun wannan baccin nashi ba sakaki bane wa innama tafriqu fil yaqaza sakaki yana nan ga mutumin da ke farke wanda yayi bacci ba a cewa ya sakaki mutukar ba da ganganye wannan abun yayi niyyar zai tashi sai bai tashi ba to ba a zargin shi da cewa ya sakaki amma sakaki yana ga wanda ke farke ya fito na sha ɗaya an tu'allima ghayraka al'amal allati thawabuha ka qiyamul layl ka karantar da wani dan uwanka wasu aikace aikace wanda ladan su suma kaman qiyamul layl ne sai ka nuna ma wani ka ce ya rika yin kaza zai samu kaza sai kuma ya je yana yi to ka samu babban alkhairi wannan zai samu auninka ya zama yayi karfi kuma yayi kyau shine wannan fa inna ta'limaka nas lil amal wato mutum ya karantar da mutane wasu ayyuka karantar da mutane lil amalin lati thawabuha ka qiyamul layl da ayyuka waɗanda suke ladan su kaman qiyamul layli ne wannan wasila ukhra wata hanya ce ta daban tanalu biha thawaba qiyamul layl wanda kai ma zaka samu ladan kaman ka tashi da daddare ka sallah su ka karantar da su su yi kuma sun yi faddalu ala alkhairi ka fa'ilih wanda ya nuna alkhairi ko ya nuni zuwa ga alkhairi kaman shi ma yayi ne fa kun da'iyata khairin dan haka kai da kai da ni da ke kowa ya zama mai kira zuwa ga alkhairi in ka kira mutane zuwa ga wani alkhairi to ka samu babban lada wanshur hadhihi almalumat ka yada ko ki yada kowa ya yada waɗannan abubuwan wannan abin da muke karantawa ku yada shi gaskiya akwai bayin Allah maza da mata ne musu fata alkhairi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala kowa irin waɗannan kokari da yake muna roƙon Allah ya sanya shi fi mizanin hasanatina gaba ɗaya wani zai ji abu guda ɗaya ya ɗauka ya je ya gyara shi ku duba nan da muka yi magana wajen tuban nan cewa ga yadda aka ce mi ya kai kyan wanda zai tuba ya faɗi waɗannan kalmomin har muka ci a ɗauke su a sa cikin abun nan wani sai da ya je rubuta su da rubutu mai kyau wanda in dai ka ɗauke shi ka riƙe a wannan shi kenan ba sai ka sha wahala ba da wasu da komi tangaram rubutu mai kyau abin nan ya burge ni la barik fiko sannan ga wasu abubuwan aka faɗi wani zai ɗauko ya ƙara gyara su ya faɗe su yadda zai faɗi yadda za wani sai ya rubuta yadda ma za a karanta banda na faɗi ka gani ka ji ka gani kuma sannan ba san iyaka da ya ba wannan duka abubuwa ne na alkhairi kowa ya yi iya abin da yake iya yi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace na ka waɗannan abubuwa akwai alkhairi cikinsu akwai maza akwai mata masu yin waɗannan suna da ƙoƙari wajen su yaɗa wasu kalmomi na alkhairi muna fata Allah sanya shi fi mizani hasanatikum kuma shine nan kun gani fa kun iya. khair ka zama mai kira alkhairi kada kai ta yaɗa wasu labarai na banza wanda ba su la tusmin wa la tubni min jo ba su da amfani wanshur hadhihi almalumat ka yaɗa irin waɗannan abubuwa da malaman nan ke gaya mana taksibu ay thawaban za ka samu lada in kai ko in kika yi bi adadi man alima minka wa amila bihi daidai adadin wanda ta dalilinka suka ji ba ruwanka da wanda ya farko kai yanzu ba ta dalilinka wani ya ji ba ka yaɗa sai wani ya ji ta dalilinka to duk iya wanda ka tura wa suka ji ta dalilinka to za ka samu lada irin su sun ji daga wurinka kuma sun yi aiki da shi to za a baka lada irin tasu ya fito ko ina ganin mu tsaya na tafi bi al'amalu sabi ne za koma aiki na bakwai wannan dama jeri ne kun ga kowane da jerin sa dake tawa za ka aiki na bakwai na so sai mu shi kun ga nan ban daban wannan al'amalu sabi to yana jero can inda ya dauko mana akan a'mal din ne waɗannan duk 'ya'ya ne su karkashin wata namba ne suka tawo ka gan shi can kamar yin sali inda ya gana namba ta uku ya ce a da abin nan ba to duk ba irin su bane amma in ka dawo can baya sosai inda zaka ga amal din al'amalul khamis misali Al'amalu sadis Al'amalu saliha allati thawabuha ya'dilu qiyamul layl to karkashin nan ne ta kawo wadancan to yanzu mun gama as-sadisa sai al'amalu saba shi kuma hifzu kitabillah wal iktharu min tilawatihi shi za magana nan gaba in qaddara Allahu lil baqa shine al'amalu saba ala hadha at-tartib nas'al Allah salamata wat tawfiq subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة